أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون shin wannan abin da kuka gani ido buɗe na azaba shi ma tsafi ne ko kuwa ba kwa sa ne